A shirinmu na nishadi, a yau mun samu bakuncin mawaki Aminu Garba wanda aka fi sani da Aminu ATO, matashin mawaki da ya shafe shekaru takwas yana harkar waka. da yake ya ce ya fi mai da hankali a waƙoƙin soyayya. Ga yadda mu ta kasance da shi. Abin da ya ja hankali na na fara harkar waka ba wani abu ne ba illa kin san kowa duk wanda zai shiga akwai yanayin yadda zai fara wani ya ce da soyayya wani da wannan to amma ni gaskiya abin da ya fi jan hankali na na shiga harkar waka shine saboda akwai sakuna da nake so na rinka aiwatarwa ga al'umma yauwa wanda kuma tunda ni ba malami bane ba tare mutane zan yi ne musu abi ba naga tunda Allah ya ban ina da basiran yin waka nake zama na kirkiri wani abu na dora shi a kaina kamar wani negative role kenan wanda na dora shi a kaina wanda zan ja hankalin mutane za su ji tausayi na idan suka ji wakan bayan kuma wakan misali ba a kankin kaina ta faru ba ko makamancin irin wannan wanda idan wani mai irin wannan halin ya ji zai iya gyara halansa insha Allah. Misali idan abin na soyayya ne yana yin abu da bai dace ba? Eh sosai kwa to yanzu da wace waka mai sauraro zai san da kai da Aminu ATU to akwai wata waka da nake cewa a rayuwa na cuce kaina a rayuwa na zalunci kaina na bar gidanmu kan neman duniya gashi na karo da yarinyar banza to wannan labarin wannan labari ne na dora shi a kankin kaina kuma bayan ba haka abin ya kyau amma ni dai na yi ne saboda ya faru ne akan wannan ka na gani dai da dama yana faruwa akan mutane musamman irin yan rana din nan mm. za ki ga sun bar gidansu sun tafi wani waje wai da zumman neman kuɗi ki ga sun bar iyayensu wajen shekara ashirin ba su da sun waiwaye su ba sai dai a ce mama na kaya mutu wani na kaya mutu kana za ka zo ka ki zuwa ka je can baka da uwa baka da uba a can baka da mafaɗi ka shiga halin wani wannan kai ne neman mata kai ne makamancin haka da ka je neman kuɗi to duk akan irin wannan haka na yi wannan waga wannan ita ce bakan dabiyar ka gaskiya dai ita mutane suka fi so kuma nake samun sakonni akan ta to wace ce bakan dabiyar eh ba ga ita gaskiya sai dai wata waka da na ta ango da amarya wadda nake cewa ga ango ga amarya ku ba ni tambarin girma ga mini ato ya taho da wakar aure sai ku taka rawa lokaci ne ya zo ga amarya ga ango wanga tsari yayi daidai bara ne akan yau wannan ya ci amanan matashi sai ne yau kuma bara ne akan miji ya ci amanan matashi shi ma sai ne duk irin wannan saboda na san abubuwa ne da suke faruwa to mutane wanda suke jin suke da irin wannan halin insha Allah in suka ji wani zaki saboda a sakon da nake bayan na gama wakar sai a ƙarshen wakar kan na rufe ta sai na faɗi wani ɗan abu wanda ya samu wanda ya aiwatar da wannan abin wanda kuma ya zame masa ƙalubale haka a rayuwar shi ana taɓa na siyasa a sosai mako to rira na wata mutum <laughs> wakar siyasa mm. to akwai wani mai gidana da na yi mishi abdulhamidi aa wanda yake a manjibar local government wanda nake cewa mm, Abdullahi da hasken al'umma gyara gari Abdullahi ya iya mulki dan shi ba ya gaba da wani Allah ya rika maka ƙarin shiri kuma ka hakuri amma ka fi ina na na soyayya na soyayyar ma ina yi wace ka fi to akwai wadda na soyayya mai daɗi masoya ta agaza kiban sirrukan so ne miki alkawar zan adana me burin ka a harkar waka a harkar waka duniya ta sannu kuma sakon da nake aiwatarwa a waƙoƙina na faɗakarwa kowa ya ji su kuma ya amfani da su ta al'adar wannan shiri namu muka yi wa mawaƙi tafi ce ya mana amsi ko kuma ya mana baiti da yawa dandalin voa radio ta matasa da ake kama ta a wayar salula ko akan ipad ko akan kwamfuta shi muka maka tafiye za ka iya yi dandalin voa Muna jin daɗin shirye-shiryenku, muna alfahar da ku Allah ya riƙa, Allahu ya ƙara girma. A fannin tsegumi kuwa a yammacin jiya ne 'yan uwa da abokan fati keke suka haɗu a gidan ɗan Hausa da ke kanan dabo, 'yar da fatin ta haifa a makon da ya gabata. Dandali na mata fatan Allah ya raya, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.